Jama'a assalamu alaikum. A yau ne Najeriya ke bukukuwan cika shekaru hamsin da biyar da samun yancin kai daga turawan Ingila. Kowanne canje-canje aka samu ta bangaren matasa? Eh zai da alhamdulillah gaskiya mun yi murna da wannan cika shekara hamsin da biyar da Najeriya ta yi. Bisa farkin demokuraɗiyya. To bi hanyar gaskiya mu a ta bangaren mu ta karamar hukumar kifi kuma jihar Bauchi rakitan gaskiya mun mori wannan demokuraɗiyya din da kuma shekara hamsin da biyar da shugabancin da karɓan abinan nan da hmm. hannun mulkin mallaka na Birtaniya. Hmm. To gaskiya har ga Allah muna mu mu dai gwamnati dai ya kamata a ce akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce gwamnati mana. Da hmm. akwai wasu hanyoyi da suke tuwa kwarya ya gagari wa'ansu gwamnatocin da ta gabata daga baya mm. kuma har yanzu har ga Allah ba a mana wannan aikin wannan hanya din ba da kuma makarantu da kuma ruwan sha da sauransu to ga na gaskiya ko kanmu kenan da gwamnati ke bukata ta mana a yankin to muka koma bangaren samar da aikin yi fa matasa an samu wani canji koko dai to alhamdulillah birayen gaskiya an dan samu aka akasari dai kamar gwamnatin ta wuce dai daga baya ta dan ebi wasu ma'aikatan ma'aikata kamar na masu shara haka da kuma eh, yan sifidawis wasu masu damara haka har ga Allah dai an dan samu kuma dan ebi wasu matasa din aiki da sauransu gaskiya har ga Allah dai mun dan samu ci gaba a wannan fanni din sai godiya To wanda kira kake da shi ga matasa ga baki ɗaya? Kiran da zan yi wa matasa ya kamata a ce su tashi su tsaya tsayin daka bisa gaskiya yanzu ba wai a karka dogara wai a sai gwamnati ta maka ka ce wai a kai ka rabe na tashi za ka yi ga makarantu kaca-kaca ga kuma sana'o'i daban-daban wanda matasa suke to haƙiƙanin gaskiya bacci ya tsare mana mu matasa ya kamata mu tashi hoban sosai mu tashi tsaye mu koyi sana'a da kuma mu ke karatu mu samu abin da za mu da za mu cimma mu a rayuwarmu. To madalla Malam Abbas Baffa celeri daga jihar Bauchi mun gode kwarai. Lallai tabbas akwai canji mai dama wanda da ba za a iya kwatanta shi ba daga wancan lokacin zuwa yanzu an samu canji. To kamar ta wata hanya kenan? Amma ilimi haka an hmm. samu ci gaba da yin eh, ci gaba matasa yanayin wayewa hmm. gaskiya an ci wancan lokacin da ba a samu yancin kai ba madalla to wani shawara za ka ba matasa misali wani kira kake da shi za ka ba matasa a kiran da zan yi wa matasa shine a rage zaman banza samun sana'a da kuma <clears throat> dogaro da kai kawai kuma tashi a nemi ilimi to madalla to to a siyasance fa a siyasance fa kana ganin akwai wani hoɓɓasa da matasa ke yi domin taimakawa ci gaban jihar eh tabbas akwai hoɓɓasan da ya kamata taka rawa don ci gaban ƙasar da ma duniya baki ɗaya especially yanzu kuma yanzu za ta alaka kan matasa ne matasa su ne kashin bayan komai kira nake gare su tashi yanzu an wuce wancan lokacin da kai bai waye ba To madalla Malam Muhammad Shafi'u M Shehu mun gode. Sai da kuma nakasassu suna kokawa kan yadda suka ce hukumomi na kasar na mayar da su saniyan ware wajen tafiyar da harkokin kasar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari. mun yi bil tun lokacin obasanjo a lura da mamaye nakasashe yake a cikin najeriya ai mana hukumar mu ta nakasassu a najeriya an kasa wanda niger ta yi ghana ta yi kwatana ta yi togo ta yi nakasassun najeriya su suka fi kowa shan wahala a afirka saboda nakasashen najeriya ne za a ganshi a togo a kwatana a ghana ina ne ya tafi neman yadda zai rufa wa kansa asiri amma ba za ka ga can kasar a nan najeriya ba saboda an rufa musu asiri an tsare su ana lura da hakkinsu ana komai nasu amma banda na kasassun Najeriya na saboda haka mu na kasassun Najeriya za mu ce mu kamar ma ba a Najeriya muke ba kuma mu ba mu ma san wannan an ba wa Najeriya yanci ba saboda ba mu da yanci a kasar nan. Malam Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaban kungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano. Amma Malam Umar Liman dan Fulani Kawajin Bichi wani tsohon ɗan siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na cewa in dai batun samun yanci ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga talakan Najeriya. Talaka ya samu yanci sosai, sun da yanzu ‘ya'yan talaka akwai farfesoshi, amma da sai ɗan digaci ɗan sarki ke zama. Kuma in ka duba yanzu duk gwamnoni na ‘ya'yan talakawa ne. Duk masu mulkin Najeriya, sanatocin nan da rep ɗin nan, wani in ka ga babansa ma sai ka yi dariya. Duka ‘ya'yan talakawa ne, in ba don yancin ba ba su isa su yi ba. Sannan in ka zo ka dubi shi shugaban ƙasan na yanzu in ba don yanci ba bai isa yi ba dan talaka ne talak dan bafulata ne dan uwana dan daji ne a daji aka haife shi to saboda wayewan wannan karban yancin yau gashi shugaban ƙasa ne amma talaka na har yanzu yana fama da yunwa da talauci da rashin sa riga mai kyau mai faru babu talaka mai jin yunwa yanzu babu wallahi duk najeriya yanzu inda ka je da naira hamsin sittin za ka ci abinci akwai wake da shinkafa sai dai karya amma duk najeriya yanzu waye ma yawo da warki ko mu filani yanzu akwai ma yawo da warki ai babu kuma duk local government da take ba inda ba hanyar kwalta kuma yanzu ba inda zaka je kai wa mutum wayo sai dai in ka tashi yin damfara wannan tsautsayi ne ko menene hikimar shirya bukukuwan murnar yanci da hukumomin Najeriya ke yi a kowace shekara Malam Habu Ahmed na daga cikin masharhanta a fagen siyasar Najeriya akan yi fareti shugabanni sukan yi jawabai akan tuna baya akan yi wa shugabannin da suka gabata addu'a ana kuma wasu akan nuna fina-finai akan kuma a gidajen rediyo irin naku akan faɗi su ga agogon da suka yi suka cimma abin nan ga kuma irin akidin da suka wanzu akai wannan kansa abin ci gaba ne ga ƙasa domin yana kantar da yaran da suke tasowa cewa ƙasar nan ƙasa su ce mai yanci kuma kishin ƙasa abu ne da ya kamata kowane ɗan ƙasa a same shi da shi a cikin zuciyarsa. Malam Habu Ahmad kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.